من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد يود إذن الله في تنسلك زام شقبا دقا إند مكسع هر يومنا تكن سورة التكوير بياني يا gabata شو wannan سورة tana daga cikin surori da aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam a farko farko maluma suka ce ita ce sura ta bakwai a jerin sauka a jerin surori saukar surori ga manzo sallallahu alaihi wasallam me wannan ke nunawa wannan yana nuna cewa ta sauka ne a farko farkon da'awa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farko farkon kira na manzo sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokacin kafirai a garin Makka a kullum suna cikin kokwanto game da alqur'ani mai girma zance ne na Allah madaukakin sarki ko ko ba zance ne na Allah ba shin manzo sallallahu alaihi wasallam dan aike ne na Allah ko ko ba dan aike bane na Allah madaukakin sarki ba suna cikin dimuwa suna cikin damuwa hakan nan to Allah madaukakin sarki ayoyin da yake saukarwa a daidai wannan lokacin ayoyi ne waɗanda suke yaye musu wannan dimuwa ayoyi ne waɗanda suke bayyana musu tabbacin cewa alqur'ani mai girma zance ne na Allah maɗaukakin sarki ayoyi ne wadda cikinsu Allah madaukakin sarki ke tabbatar musu da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah maɗaukakin sarki kuma ɗan aike ne na Allah maɗaukakin sarki Allah ne ya aiko shi to cikin wannan aya da aka karanta Allah madaukakin sarki yana cewa fala uqsimu bil khunnas fala uqsimu bil khunnas malumatu sun tafi cewa cikin wannan ayar akwai rantsuwa wani irin uslubi na rantsuwa maluma suka ce na farko wasu suka ce fala ukusimu. Allah mun suke ce a'a ma'ana ba hakan nan yake ba abinda kuke faɗi ba haka bane sai ya ce uqsimu bil khunnas na rantsuwa da alhunnas alhunnas maluma suka ce wani nau'i ne na taurari Allah ya rantsuwa da taurari waɗanda suke ɓuya sukan bayyana sa'annan su ɓuya hakan daga khanasa ya ɓuya khanisun maluma suka ce hunnas jam'i ne na khanisatun jam'i ne na khanisa mana waɗanda suka kuya waɗanda suka kuya to Allah mutum sake ce yana rantsuwa da taurarin nan waɗanda suke bayyana suke kuya suke hutuwa suke bayyana hakan in dare yayi a gansu in gari ya waye rana ta hudo a neme su a rasa su hakan nan ba sa wannan gurin to Allah kin sarki yayi rantsuwa da waɗannan taurarin akan me wannan rantsuwar jawabin wannan rantsuwar zai zo shi a gaba saboda Allah yana son ya tabbatar musu da wani abu hakan ne to wannan abin za mu karanta shi a aya a cikin wato ayoyi da suke da suke wato ainihin gaba hakan wannan shine fala uqsim Allah mai sarki yana rantsuwa ne da taurari waɗanda suke ɓuya suke bayyana nau'in rantsuwa anan shine kadai inda maluma suka sha bamba wasu suka ce kamar yadda fassarar farko wasu suka ce fa'din nan ma'ana isti'nafiyya ce fa'un ta fara magana sa'annan la din nan la uqsimu la anan gurin za'ida ce ma'ana laraba sukan kawo irin wannan ba domin komai sai dai domin karfafa rantsuwar cewa duk inda Allah ya kaman la uqsimu bi yawmil qiyamah la din nan ta zo ne domin ta karfafa wannan rantsuwa wasu maluman suka ce ta zo ne domin ta kore wani abin da mutane ke faɗi kuma Allah ya rantsuwa akan wannan abin cewa ba yadda suke faɗi bane hakan nan قال الله من سكيتي فلا أقسم بالخنس الله يرنسوا هذا التوراة بيان يا جبات أبايا cewa Allah madin saki yakan yi rantsuwa da duk abin da ya so amma mutane haramun ne su yi rantsuwa da wani sai dai da Allah madaukakin sarki cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai yi rantsuwa to yi rantsuwa falyahlif billah man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai yi rantsuwa to yi rantsi da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki aya ta gaba ya ce aljawarin kunnas ya kuma rantsuwa yana rantsuwa da aljawari aljawari maluma suka ce asalinsa aljawari aljawari alkunnas sai dai a yanayin larabci sai aka cire yawon ɗan littafifi domin sauƙaƙawa sai ya zama aljawari kunnas ma'anar jawari jam'i ne na jariya ma'anar jariya daga jara ya jiri jarin jariyatun jariya wadda ke gudu waɗanda ke gudana aljawari ma'ana masu gudana masu gudu taurari waɗanda ke wato ainihin gudu hakan nan waɗanda ke tafiya alkunnas waɗanda suke kunnas jam'i ne na kanisa jam'i ne na kanisa maluma suna cewa ana cewa abu kanisa ko mutum kanisa idan ya shige cikin gidansa hakan ya shige mazauninsa to waɗannan taurarin kamar suna gudu zuwa ga wani guri na musamman hakan wasu maluman suka ce alkanisa kamar yadda aka sani daga kanasa ya kinisu waɗanda suke kamar shara hakan taurari ma'ana akwai abubuwa da yawa a sararin samaniya waɗanda suka fi kama da datti da dauda hakan to akwai wasu taurari na musamman waɗanda suke share su shafe waɗannan dattin hakan wasu maluma suka ce wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da aljawaril kunnas ala kulli hal Allah ya yi rantsuwa da taurari ya bayyana siffofinsu guda uku waɗanda suke ɓuya da kuma shukuye su bayyana da kuma wato ainihin siffar su ta wato ainihin tafiya da kuma siffar su ta alkunnas ma'ana kamar share wasu taurarin wasu abubuwa na datti a sararin samaniya hakan nan Allah mulkin sarki ya kuma yin rantsuwa ce wallahi ma'ana uqsimu yana rantsuwa da wato ainihin dare dare bayani ya gabata yakan fara ne daga faduwar rana mun shiga cikin dare har zuwa ke kekewar alfijiri duk muna cikin dare to Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da dare saboda girman dare akwai wanda zai iya hana dare zuwa babu wanda zai iya hana dare zuwa duniyar nan baki daya masu ilimin baki daya masu ƙarfin baki ɗaya masu mulkin baki ɗaya su tare su ce za a hana dare zuwa ba zai taɓa yiwuwa ba aya ce mai girma daga cikin ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana shi sa Allah ya rantsuwa da dare ba wanda zai iya hana dare zuwa ba wanda zai iya janyo dare ba a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ƙaddara ba a ce daren ya zo ba ba wanda zai iya bacin daren ya shuɗe ya shige Yace zai dawo da daren nan babu wanda zai iya wannan nan gani nan bari shi yasa Allah madaukakin ke ya rantsuwa da wallahi ya ce wallahi idza as'as maluma idan dare ya yi rantsuwa da dare yayin da ya fuskanto ya gabato yayin da daren nan ke gabatowa maluma suka ce wannan shine ma'anar as'asa bi ma'ana aqbala Wasu malumin suka ce a larabce kalma ta as'asa kalma ce mai ma'anoni guda biyu ma'anonin nan kuma kishiyoyin juna na ɗaukan kalmar ya fuskanto na ɗaukan kuma ma'anar ya ba da baya wallaini idza as'as ma'ana Allah ya rantsuwa da dare yayin da daren nan ya gabato hakan nan ma yayin da daren ya ba da baya hakan nan ma yayin da dare ya ba baya kalmar as'as ma'ana akbar, ma'ana kuma adba dukkanin su guda biyu Allah madin sake kuma rantsuwa da safiya was-subhi idza tanaffas ya rantsuwa da safiya lokacin da gari ke waye daga ketowa na alfijiri mun shiga cikin safiya idza tanaffas tanafas daga yin numfashi idan wato safiya ya numfasa kamar wato ainihin yana tahowa yana wato ainihin zuwa hakan nan kamar yadda numfashi ke fita yana tafi to hakan nan ma safiyar ke wato ainihin tahowa maluma wasu suka ce daga cikin hikimar wannan rantsuwar da numfashi saboda safiya kan zo da iska sabuwar iska hakan nan mai daɗi wacce mutane ke jin daɗin shaƙanta haka ne qala was idan ta nafas, to Allah ya rantsuwa da safiya akan me Allah madaukin sarki ya rantsuwa Allah ce la laqawlu rasulin karim lallai alqur'anin nan da bayani ya gabata cewa wannan sura ta sauka a farko farkon saukar da alqur'ani mai girma kafirai suna kima waɗannan suna ai wannan alqur'ana inna ma yu'allimuhu bashar waɗannan suna sihir waɗannan suna asatirul awwalin waɗannan suna cewa kaza kaza haka to Allah madin sai ke ce innahu ya yi rantsuwa lallai alqur'anin nan laqawlu rasulin karim idan aka ce da su mala'ika ya kawo wahayi wa manzo sallallahu alaihi Sallam. wasunsu sai su sanyi suna izgilanci suna cewa mala'ika da dai wani aljan hakan nan to shi ne Allah maɗin saki ya musu rantsuwa cewa wannan wa'ayin na Allah maɗaukakin sarki ba wani ne ya taho da shi ba zance ne na Allah maɗaukakin sarki da Allah ya baiwa wani ɗan aikensa rasul ma'ana ɗan aiki manzo ma'ana dan aike wanda aka bashi sako aka bashi aike ya kai aiken nan na iya zama wani abu ne aiken nan na iya zama kuma zance ne na iya zama magana kamar aike na alqur'ani mai girma zance ne na Allah madaukakin sarki ya bai wa mala'ika Jibril alaihi salam shi mala'ika Jibril alaihi salam ya taho da wannan zancen ya bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ya karɓi wannan zancen ya kuma idda wannan zancen zuwa ga mutane akan to Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim waɗannan ayoyin da kuke jin manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta muku yana karanta muku su to waɗannan ayoyin zance ne qauli ma'ana maganganu ne na sako waɗanda yake sako ne aka bai wa mala'ika rasulin karim wani dan aike mai daraja rasul ma'ana dan aike ma'ana wanda aka aiko shi karim bi ma'ana nafis mai girman daraja shine ma'anar karimun hakan dan aike mai girman daraja mai girman daraja a gurin Allah madaukakin sarki saboda girman sa shi wannan dan aiken shi yasa Allah madaukakin sarki ya kebe shi wa aike mai fadukar darajar gaske shine wahayi na Allah madaukakin sarki wahayi na Allah madaukakin sarki ya sha banban da sauran ni'imomi da Allah ya wa mutane ni'imomi da Allah ya yi wa mutane akwai ni'imomi waɗanda suke masu girma akwai kuma sauran ni'imomi ma'ana akwai ni'imar da da mutum da dabba kusan ɗaya suke ciki ka ci ka sha dabba ma ta ci ta sha ka yi bacci ka yi aure dabba ma kusan hakan nan amma wahayi fa shari'a ba tsare-tsare da dokoki na Allah madaukakin sarki da bautar Allah madaukakin sarki wannan ni'ima ce ta musamman da Allah mai sarki ya wa ƴaƴayen Annabi Adam alaihi salam dabbobi ba su da shari'a irin tamu to saboda haka sai Allah ya zaba wannan shari'ar ya zaba mata mala'ika dan aike mai daraja saboda girman wannan sakon haka to Allah mai sarki ce innahu laqawlu rasulin karim sai Allah ya kuma siffanta shi na farko ya siffanta shi cewa mai daraja ne nafis na biyu kuma Allah ya siffanta shi da cewa zi quwwatin inda zil arshi makin ma'ana zi quwwa ma'abocin ƙarfi ne mala'ika jibril alaihi mai tsananin ƙarfi ne maluma suka ce daga cikin alamun ƙarfinsa sahabi tamud sayhatan faqata'at niyata qulubihim muna jin samudawa kuna jin samudawa ko mutane waɗanda suke masu tsananin ƙarfi su ma, waɗanda suke sassaƙa gidaje a jikin me a jikin duwatsu sun samu dutse hakan nan kamar wannan dutsen da kuke ganin sa a bayan a gaban makarantar nan sai su mai da shi gida a fitar da ɗakuna a fitar da gurin hutu a gama komai da komai an gama da shi waɗanda suka taɓa tafiya saudiya akwai gurin da ake ce masa diyaru mot. gidajen samudawa yana cikin ma'ana ƙasar saudiya a yanzu gidajensu duwatsu ne za ku shiga za ku ga yadda suka sassaka gidajen nan a cikin duwatsu ba tare da injuna ba ba tare da mashina ba mutum zai yi mamakin gaske in ya ga abin da suka aikata majiya ƙarfi ne duk da wannan ƙarfin nan nasu mai mala'ika jibril ya musu suka mace baki daya tsawa sahabi samud sayhatan qata'at niyafa qulubi da ya tsawa sai da jijiyoyi na zukatansu suka tsitsinke baki ذي قوة عند ذي العرش مكين in tadafa arda qaumi lut garuruwan mutanen annabi lut alaihi salam da bangaren wato ainihin fiffiken sa ya daga su baki da sama wal muqtafikata ahwa ya kifar da su baki da ذي قوة عند ذي العرش مكين ما أبو تشن أربين شي ملائكة جبريل عليه السلام عند ذي العرش مكين mai matsayi ne a gurin Allah maɗaukakin sarki mai matsayi ne gashi mai ƙarfi gashi kuma mai matsayi makin ma'ana sharif a gurin Allah maɗaukakin sarki a gurin Allah maɗaukakin sarki mai matsayi ne shi mala'ika jibril alaihi salam تلام الله من سكتي عند ذي العرش عند ذي العرش قرم ما أبو تشن العرش وانيني ما أبو تشن العرش الله من سكتي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق سيسيتي الله من سكتي ذو العرش ما أبو العرش inda bil arshi maki menene al arshi al arshi wani halitta ne na Allah madaukakin sarki maluma duk sun tafi cewa a'zamu makhluqatillah halitta ta Allah da tafi girma baki dai ita ce al ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana girma na al yace girma na al idan aka ɗauki samman nan baki ɗaya da sai aka sanya su a alkursi wace a kursi rus samawati in aka ɗauki sammai da ƙasai aka sanya a kursi za ku gan shi kamar wani ɗan zobe ne a sahara a ƙasa mai girman gaske ku duba da girman sammai rana kadai a jiya mun karanta cewa ta fi girman wannan ƙasar sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku rana kaɗai kuma ita kanta ranar akwai ma'ana wato ainihin taurari akwai waɗin halittu da suka fi ta girma amma duk waɗannan aka haɗa su baki ɗaya da saman baki ɗaya da ƙasan baki ɗaya aka saka a kursi sai ku gan shi kamar ɗan zobe ne a babban fili hakan a sahara to in aka ɗauki kursi ma aka saka al'arsh sai a gan shi ɗan ƙarami shi ma haka to wannan yana nuna girma na al'arshi na Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki ya ce zai kowace inda zai al'arshi mutum sai Allah ya kuma siffanta mana mala'ika Jibril alaihi salam ya ce muta'in ثم أمين مطاع daga da'a menene ma'anar da'a shine bin umarni aikata na aikata bari na bari wannan shine da'a mutumin da yake da da'a me ake ce masa sai a ce mutiya mai da'a wanda kuma ake yi masa da'a ake masa biyayya sai a ce da shi muta muta'un Allah madin ya siffanta mala'ika Jibril an yace muta'in thumma amin muta'in ana masa biyayya mala'iku baki daya suna mala'ika Jibril alaihi salam biyayya a can saboda mene saboda shine shugaba na su hakan nan muta'in thumma menene thumma ma'ana hunaka a can a gurin mala'iku Allah mala'iku baki ɗaya? suna wa mala'ika jibril biyayya suna masa da'a muta'in thumma amin Sa'an nan shi mala'ika jibril din amintacce ne amin bi ma'ana ma'amun. amin bi ma'ana ma'amun. ma'ana amintacce Wadda aka amince masa ba a jin tsoron cewa zai rage wani abu ko zai yi ƙari a kan abin da aka ba shi, ko kuma zai zai saƙo da aka ba shi, ya ƙi kulawa da saƙon nan da aka ba shi amintacce ne yana kulawa da saƙon nan kuma yana idda wannan saƙon ba tare da ya rage wani abu ba ba tare da ya dade wani abu ba shi wannan mala'ika na mala'ika jibril alaihi salam daga cikin siffar sa Allah ya ce muta'in thumma amin amintacce me Allah wani wahayi wani sako aka bashi wahayi na Allah madin sarki Alƙur'ani mai girma aka aiko shi da shi to shi amintacce ne bai ragewa bai kuma kan akan abinda Allah madaukakin sarki ya aike shi da shi hakan wannan maluma suka ce Allah madin sarki ya musu wannan bayanin ne saboda ya kore maganganu da suke cewa ko wani aljanni yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu mance bacin kalubale da Allah madin saki yayi musu قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله in kun ce aljanna to a ce da su duk ku tattara aljanna baki ɗaya da mutane baki ɗaya da za su haɗu domin su kawo kwatankwacin alkur'ani mai girma Allah ce ba za su taɓa iya kawo kwatankwacin alkur'ani mai girma ba domin alqur'ani ba zancen mutum bane ba kuma zancen aljan bane zance ne na mahalicin mutum zance ne na mahalicin aljan min الله من ce سكت إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين wannan na farko ke na rantsuwa na farko abinda Allah ya sa Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa akan sa na farko ke sa'an الله من من sarki ya وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم maluma nan suna cewa wa ma sahibukum ana Allah madin saki ya rantsuwa kan cewa yana tabbatar musu da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abokin su mutumin su shi ba mahaukaci bane domin da aka sauna saukar da alqur'ani mai girma wasu sun rasa me za su ci ga magana ta kai magana ta wuce hankalinsu saboda hakan nan suna son kuma su ƙaryata ba sa son yin imani da shi shi yasa suka sanyi suna ta kama kame su ce zafi ne su ce wa mawaki ne su ce kahin ne su ce kaza ne daga cikin abin da suka faɗa shine cewa sun jefi manzo sallallahu alaihi wasallam da hauka duk da cewa sun san shi shi yasa Allah mutum saki ya musu rantsuwa ma'ana wannan atafi ne akan wato anin jawabi na wannan rantsuwar cewa wa ma sahibukum bimajnun cewa shi ma'abocin kuma ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibukum menene ma'anar sahibi shine almulazim wanda ka lizimce shi ya lizimce ka kuke tare da shi a guri guda lokaci guda kuna al'amura tare Allah madin sai ke ce ai sahiban ne kun san shi shekara arba'in baya kun san gaskiyarsa kun san amanarsa kun san iffatarsa kun san halayensa kun san hankalinsa kun san komai da komai nasa hakan nan shi yasa Allah mabin sake ce da su mutumin su ma sahibukum shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahibinku ma'ana garinku ɗaya yaran ku ɗaya kun zauna tare da shi kun yi al'amura da yawa da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ma sahibukum bi majnun ba majnuni bane inda majnuni ya tuntun da kowa duk ya san da hakan nan cikin garin makka hakan nan ma'anar majnun wadda wani abu ya rufe hankalinsa hankalinsa ya zamba wato ainihin daidai ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba kuma dukkanin ku kun sani hasali ma kafin ya dawo kafin ya kira ku zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahi al'amin kuke ce masa amintacce amintacce kuma suna ƙaunarsa kuma suna son kuma suna girmama shi matsala ɗaya da ya zo musu da gaskiya sai wannan ƙaunar ta koma gaba sanda suke masa sai suka mai da wannan son ya zama gaba girmama shi da suke yi sai ya zama sun kawo da wannan sun janye wannan sun koma masu wulakanta shi to wannan shi ne Allah mai saki ya ce walaƙad ba'ahu bil ufuqil mubin kuma haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya gawa ya ga mala'ika Jibril alaihi salam mana mala'ika ne ke zuwa masa da wahayi ba kamar yadda wasu suke cewa kahin ba in suka ce kahin mana aljan yana zuwa masa da magana kahin wanda aljan ke boka da aljan ke zuwa masa da magana kamar yadda ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam in aka kawo musu wata maganar shi kenan sai ka ga ya dauka ya ƙara kaza ya ƙara wata ƙare da ya ƙara wasu ƙare da yi hakan nan akan wannan to Allah bai da sarki ya ce wa laqad ra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril a bisa siffarsa da aka halice shi surarsa ta wato ainihin haƙiƙa wala qad ra'ahu haƙiƙa wallahi ya gan shi bil ufuqil mubin al ufuq ma'ana al fada sarari al ufuq al fada ya gan shi a sararin samaniya a sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril bil ufuqil mubin wanda yake a bayyane al ufuq as-sarari wanda yake bayyane ba wani duhu duhu ba wani ma'ana wato ainihin a kamar wato ainihin rashin haske hakan nan ya ganshi ƙarara, babu wani labs babu wani iskali mala'ika ya gani hakan nan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a garu hira ko ba hakan nan bane hakan nan ma yazo cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza sai ga mala'ikan nan da na ganshi a hira jalisun yana ma'ana wato ainihin zaune ala kursi bayna as-sama'i wal ard qad sadda al-ufuq ya wato ainihin tara ko ta ina hakan nan to ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani aljan yake mu'amala da shi mala'ika ne mala'ikan kuma zababbe daga cikin mala'iku na Allah madaukakin sarki mai daraja mai girman daraja mala'ikan nan kuma mai tsananin ƙarfi ne. mala'ikan nan kuma wadda ake masa biyayya a sama shine wadda yake taho manzo sallallahu alaihi wasallam da wahayi ba kamar yadda wani suke riyawa ba ko yace inna ma yu'allimuhu bashar wani mutumin ne yake koya masa ko kuma sha wani aljan din ne ke taho masa a'a Allah madin sai yake ce ma lisanul Hiduna, yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanin arabiyyun mubin Allah madawin sarki ce walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wama huwa 'ala al-ghaib bidanin yace shi annabi sallallahu alaihi sallam game da ghaib ghaib shine abin da mutane ba sa ganin sa da idanuwansu ba sa jin sa da su. abubuwa imma dai akwai abin da kake gani kana ganin sa hakan nan da idanuwa kana iya tabawa da hannunka Tana iya wato ainihin sansance shi da gaɓoɓinka hakan nan amma kuma ya zamana abu ne wanda yake gaibi ba ka ganinsa shi dai ba mamaki yana da alamu da suke nuna maka cewa lallai akwai abu kaza hakan to yana daga cikin rai wahayi na alqur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki ya saukar masa abu ne wanda yake ba wani ne ba wanda zai ganshi ba wani ne ke ganin wannan ba daga cikin wato anin mutane ba to ma huwa ala ghaibi bi dhanin shi annabi sallallahu alaihi wasallam game da labari na ghaibi da wahayi da Allah madaukakin sarki yake yi masa shi ba marowaci bane mana bai hana mutane in wahayi ya zo masa yakan sana ko bai cewa sai an biya shi ballantana ku ce abin ya muku tsada ko yayi wani abu hakan nan ba za ku yi imani ba akwai neman kuɗi cikin al'amara annabi sallallahu alaihi wasallam lisanul hal insa da lisanul maqal insa yana cewa la as'alukum alaihi ajra ba na neman wani lada daga gare ku akan karantar da ku alqur'ani mai girma da nake yi akan kiran ku zuwa ga Allah madaukakin sarki da nake yi dole cewa abin da ya kawo wa al'umma ya fi komai da komai tsada abu ne da mutum zai samu yaddar Allah ya samu aljanna ta Allah madin sarki ya samu tsira na har abada ya samu rabo mai girma amma duk da haka bai karban komai bai neman komai akan wannan wato ainihin saƙon danin ma'ana baqi danin ma'ana shahi ma'ana mai rowa mai hana mutane annabi sallallahu alaihi wasallam bin mutane ma yake yi da alqur'ani mai girma yana karantar da su yace ku saurare ni in karanta muku daga abin da ubangiji ya sauka hakan nan yake bin su gida gida ɗaya bayan ɗaya jama'a jama'a kwamba kwamba nabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su zuwa ga addinin Allah na madaukakin sarki bai kuma wariya da talakar su da mai kudin su maza da mata haka masu daraja da ɗaukaka su da waɗanda suke ma talakawa ne ba su da komai ba su da matsayi a cikin mutane Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yada da'awa ya yada ta ba tare da neman kuma komai hakan nan ba shi yasa alhamdulillah ka ga ma'ana da'awar ta yadu kowa ya sama ba sai masu kuɗi ne suka samu ba ba sai manyan gari ne suka samu wannan ba ba sai waɗannan bane wasu keɓantattu wata ƙabila ce kaɗai ta keɓantu da al'amarin ba ya sha sakonsa ya isa zuwa ga kowa da kowa domin ya buɗa wa kowa da kowa ya kuma karantar da kowa da kowa haka hakan nan Allah mutum saki yana kurewa, ya korewa yace wama huwa biqawli shaytanir rajim wannan alqur'ani mai girma wahayin nan dake zuwa wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba zance ne na shaytan ba wanda yake ma'ana rajim wa wama huwa biqawli shaytanir rajim kamar yadda wasu suke faɗi cewa wajen aljan din ne yake zuwa wa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah mutum saki ya kora wannan hakan ba wannan bane zance ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa zance ne daga Allah madaukakin sarki ya baiwa dan aikensa mala'ika jibril alaihi salam dan aiken kuma mai amana kuma mai karfi ba wanda zai masa fin karfi a ce canja saboda an fa karfanka ba wanda zai iya wannan zai kowace inda bil arshi maki kuma gashi nan muta'in thumma amin saboda hakan nan amintacce ne Allah madaukakin sarki ya bashi wahayin ya kawo kuma amintacce ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam kawo amintacce ya kuma kawo amintacce ma huwa bi qawli shaytanir rajim ba zance ne na shaytan shaytan maluma suka ce suna ne da ake baiwa wato ainihin iblis haka asalin ma'anarsa daga wato ainihin ba'uda kamar ya nisanci rahama ta Allah madaukakin sarki daga cikin ma'anonan wannan sunan kenan hakan hakan nan kuma duk mutumin da ya siffantu da shaidan irin halaye na shaidan na butunci da kafirci da bauɗewa mai tsanani ana iya ce masa shi ma shaitan hakan shi yasa yazo cikin alqur'ani mai girma shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura akwai shaidanu cikin mutane akwai kuma shaidanu جيكان الجن هكذا قال وما وما هو بقول الشيطان الرجيم معنى الرجيم ما وديك كوري جيففي دغ رجما رجما يا جيف يا يجيف هكذا رجيم معلومه سكتي فعيل اما بمعنى مفعول معنى الساء مفعول معنى مرجوم رجيم بمعنى مرجوم وديك جيففي انجفيش an kore shi korarre daga rahama ta Allah madaukakin sarki kuma Allah ya gaya mana cikin alqur'ani alqur'ani nan ba aljamba ba shaydanu bane suka saukar da shi wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahu bai ma dace da su ba ba ma za ma su iya da alqur'ani mai girma shi yasa daga cikin wani abu na alqur'ani mai girma in ka karanta shi ma da kyau sai shaydan ma ya mutu inda shaitan zai farwa mutum kamar yadda wasu masana suka rubuta kamar aljan yana kokarin ya shiga jikin dan adam inda mutum a daidai wannan lokacin zai ambaci Allah madaukakin sarki to da dai da wannan aljan din ya mutu da wannan aljan din ya mutu haka to shi yasa ma yan baki da wa ma yastati'u ba za kuma su taba iyawa ba da alqur'ani mai girma kariya yake ga mutum ma daga sharri na aljan na'am فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين الله yana cewa da waɗannan kafiran ina za ku je ku kun ce kaza ne an bayyana muku ba kaza bane kun ce kuna kokwanto game da wahayi da ke zuwa masa wake kawo wahayi an bayyana muku kun yi ƙaryar cewa ƙur'ani tsabi ne an bayyana muku ba hakan nan ba kun ce tatsuniyoyin mutanen da ne an bayyana ba hakan nan ba kun ce a abokanci ne an bayyana ba hakan nan ba kun ce waƙar mai mawaƙi ne an bayyana ba hakan nan ba to me ya saura fa aina zamun?" me kuma za ku iya cewa fa aina tadhabun zuwa ga wace matafiyar za kuma ku tafi me za kuma ku faɗa game da Alƙur'ani mai girma in huwa illa dhikrun lil alamin ba komai bane sai dai ambato ne ga waɗanda suke al'alami na baki ɗaya in huwa illa dhikrun lil alamin babu abin da kenan ya saura sai dai ku karba Alƙur'ani mai girma ku yi imani da alqur'ani mai girma ku bi karantarwar Alƙur'ani mai girma hakan in huwa illa dhikrul lil alamin alqur'ani mai girma ba komai bane sai dai ambato ne ga waɗanda suke al'alami ambato ma'ana wa'azi ambato ma'ana tunatarwa ambato ma'ana yana nuna wa al'alamin na gari. yana nuna musu ubangijinsu yana ambata musu wane ne ubangijinsu yana ambata musu daga in daga ne aka halice su yana ambata musu manufar halittar su yana ambata musu yadda za su bautata Allah madaukakin sarki zikrun yana ambata musu yadda za su rayu su yi mu'amala da juna yana ambata musu abinda Allah yake so yana ambata musu abinda Allah madaukakin sarki baya so hakan yana ambata musu abinda idan suka yi ruko da shi za su samu ɗaukaka duniya su kuma samu ɗaukaka lahira hakan in huwa illa dhikrul lil alamin ambato ne ga alamin maluma nan suka ce alamin ma'anarsa duk wani abu koma bayan Allah na ɗaukakin sarki amma sai dai a wannan ayar a daidai wannan ayar ya takaita ga waɗanda aka aiki manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su waɗanda aka aiki manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su zikir ambato ne amma su waye za su gane wannan ambaton masu hankali daga cikin mutane hakan nan ma daga cikin aljan hakan nan amma sauran dabbobi da sauran abubuwa waɗanda ba su da hankali wa in kana dukkanin suna daga cikin alamina to ba su ba su shiga cikin wannan ma'anar al'alamina a daidai wannan wato ainihin wurin ba Allah rubin sarki ya ce liman sha'a minkum an yastaqim zikrun lil alami, maluma suka ce nan akwai badal ذكر للعالمين ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم أما توني أما قولد يسو دك تشكنكو لمن شاء منكم قولد يسو دك تشكنكو أن يستقيم يستقيم معنى يديك أن يعتدل ya zama ya daidaitu akan tafarki na gara hakan yana tafiya a miƙe shi bai bauke hagu ba shi kuma bai bauke ta ɗaya gefen ba yana kan turba yana kan tabarkin da Allah madaukakin sarki ya saukar hakan wannan shine ma'anar istiqama hakan liman sha'a minkum an yastaqim ya tabbata akan as-sirat al-mustaqim ma'ana akwai tabarki tana akwai tabarki tana akwai kuma tabarki wanda yake miƙe to menene zai sanar da kai tabarki da ke miƙe miƙaƙƙiyar tafarki ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin Allah ya ce ala siratin mustaqim mutum ya kasance akan wato tafarki wanda yake miƙe wannan tafarkin ba irin tafarkin yahudawa bai menene tafarkin yahudu sun san gaskiya amma sun bari sun bauɗe ba sa aiki da wannan gaskiya ba kuma irin tafarkin nasara bane tafarkin waɗanda ba su ma san wane ne Allah su ba su ce kaza in ka ji maganganun su kai da kanka ka san bata ne cikin wato ainihin bata haka na wane ne Allah ku Isa dan Maryam to waye Isa dan Maryam Allah ne Isa dan Maryam Isa dan Maryam ya mutu waye kashe shi Allah ne ya kashe shi to wane ne Allah shine Isa dan Maryam bata ko ba bata ba bata wallahi bayyananniya dalli hakan to ba irin wannan tabarkin bane ba kuma irin tafarkin waɗanda suke da kamar wato an guluwi cikin ma'ana addini hakan nan al-islam yana nan tsaka tsaki daidai da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kada ka dada kada ka laki yi roƙo da wannan hakan nan wannan shine as-sirat al-mustaqim Allah madin sarki yace liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya so ya samu istiqama ya daidaita akan wato ainin tabarki ne wato ainin bullewa wannan ambato ne ga wanda ya so. in kana son ka yi tafiya daidai to ka koma zuwa ga alqur'ani mai girma kada mutum ya da'a yaudare shi duk abin aka gaya maka alqur'ani mai girma ya zama shine ma'aunanka da shi zaka auna da shi zaka tantance da shi za ka bambance da shi za ka tace ka rarrabe tsakanin abin da yake daidai da wanda ba daidai ba tsakanin abin da yake bata da abin da yake shari'a tsakanin abin da yake mai kyau da wanda yake mara kyau haka ko sa kayan ka ne in kana son ka gane menene daidai menene ba daidai ba ko ma ga alƙur'ani mai girma kada mutum ya yaudaro da wasu abubuwa kai ko abin da za ka ci ne halal ne haram ne kuma ga alqur'ani mai girma hakan kai ko sallarka ko ibadarka kuma ka ga mai alqur'ani mai girma ya wato ainihin karantar mai alqur'ani mai girma ya ce hakan inna hadha alqur'an يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا cewa suna da lada ta ainihin mai girma hakan to ala kulli hal Allah ya ce in huwa illa zikirun li'alami zikirun liman sha minkum an yastaqim Allah ya ce wa ma tashaqun illa an yasha Allah rabbul alamin baza ku so wani abin ba sai in Allah madaukakin sarki ya so in mutum in Allah madaukakin sarki bai so ba to babu wani abin da zai faru kamar yadda maluma na tauhidi suke cewa غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير abada. Sai abinda ابدا الله من وما تشاءون ba kuma za ku so wani abu ba illa an ya sai dai in Allah madawin sarki ya riga ya so wannan abin rabbul alami shine ubangijin talikai ma'anar ubangiji shi ya halarci komai da komai duk wani abin da zaka gan shi mahalicin sawa Allah madawin sarki ya halici komai daga babu babu komai Allah madaukakin sarki ya samar da komai da komai haka nan sa'anna rabbul alamin ma'ana mamallakin komai da komai duk wani abu mallakar Allah ne mutane mallaka ne na Allah duwatsun mallaka ne na Allah ƙasar mallaka ce ta Allah rana da wata da sammai da ƙasan da mala'ikun da aljanna annabawan da kowa da kowa abin mallaka ne na Allah madaukakin sarki malikin nas rabbul alami ma'ana wanda yake gudanar da al'amura na talikai baki daya sai ya so mutum zai iya motsawa sai ya so wani abu zai iya motsawa cikin mulkinsa ta'ala an an yakuna fi mulkihi ma la yurid babu yadda za a yi wani abu Allah bai bashi izinin ya faru ba kaga wannan abin ya faru cikin mulki na Allah madin sake to wannan Allah yana cewa ma ta sha'una illa an yasha Allah sai in Allah madadin sarki ya so rabbul alamin shine ubangijin talikai cikin wannan akwai ishara zuwa ga rukunai na tauhidi tauhidi na da rukunai guda uku tauhidin mutum bai zama cikakke har sai in mutum ya cikata waɗannan shika-shikan kamar yadda muke cewa al-islam musulunci na da rukunai guda wato ainihin biyar to hakan nan ma tauhidi na da rukunai guda uku rukuni na farko mutum ya ta Allah madin sarki cikin ubangijin takas cewa Allah shine kadai ubangiji duk wani abu koma bayan Allah madin sarki wannan aban aban halitta ne na Allah kuma abin mallaka ne na Allah wannan shine na farko rukunin tauhidi na biyu shine mutum ya ta Allah madin sarki cikin Allah takas cewa Allah madin sarki shine kadai Allah mana shine kadai za a bautawa shine kadai ya cancanci bauta hakan wannan wajibi ne yana daga cikin rukunai na tauhidi rukuni na uku na tauhidi shine mutum ya kadaita Allah na dawayin sarki cikin sifofinsa da sunayensa kyawawa hakan cewa Allah shine kadai gagara misali Allah mai sarki ya dace da mu baki ɗaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka yi kuskure cikinsa Allah mai sarki ya fi mana